hadisin wannan kuma ana mun ce manzo Allah har ya kai mene kusan rabin dare kusan ƙarshen lokacin sallar isha din kenan duk wannan idan an yi don Allah ka kuta da hankali akan liman yan wa musulmi kada mu da hankali kan liman cewa liman kaza da kaza mu zama masu haƙuri kun ga shi sa annabi ya ce fa wannan jiran kuke ba na banza bane ku da ku zo kuna jiran ai sallah ku sani kuna wani abu ne wata kila da an sallame ku a sallar ba ku je ku samu wannan abun ba lada da an gaba ku na sallah ina fatan fanci wannan abin Allah samu dace sai magana zobe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ji an ce Anas ya daga mene hannunsa na hagu wasu hadisan kuma sun zo ne suna cewa manzon Allah na sa hannu a dama ina fatan fanci wannan abun don haka wasu malam suka ce to wa dama shine ya ujibu tayammunu fi kaza da kaza sai a sa zobe a hannun dama kun fahimta wani suka kalli hadisin suka ce to duk wanda ka sa a damu ko hagu ka sa di yayi na fi karkata a cikin wani ra'ayi din sai dai na fi fifita sa a hannun dama saboda wancan hadisi amma in mutum ya sa hannun hagu ba za ka zarge shi akan wannan lamari ba sannan yatsun da ake sa zoban shine ana sawa a khinsar da binsar ne kawai khinsar da binsar wannan karami da mabi da shi ina fatan fahimta amma da alwusta da asababa ballantana al'ibam ba a sa zobe a cikinsu saboda hadisi ya zo yana da cikin shama'il muhammadiya cewa annabi ya hana sa wa'annan zobe a wa'annan ɗin kuma mu musulmi mun yadda kawai ba sai ka ce to me yasa aka yi da a sa a wannan shi wannan me yayi ba a sa ba <laughs> kun fahimta ka san idan dan boko yayi boko ko dan duniya yayi duniya dan falsafa sai ce wai sai an ga mai wa'annan ina fatan fahimta to ai mu mabiya ne tunda muka ce la ilaha illallah to duk abin da Allah ce mun ji mun ba da kai muka ce ko muhammadu rasulullah nan mun ba da kanmu gare shi ina fatan fahimta yau duk inda ya kada da mu za mu bi ko mun gane hikima ko ba mu gane hikima ba da waye da wato mu zabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya ce a sa wayannan nan yake sa to su za mu sa wayannan fan ka kan tambaya sai ce to kaga da a ce za a za ka ga za Allah kai mai tambaya amma mu dai ba za mu iya mun yarda mu da abin da ake aka ce mi jama'a kun mutu abun wato shi sa Allah ya ce zalika yawmut tagabun ranar alkiyama ranar kamunga kun san kamunga ko shine wasu suna ganin su ai su they are wise they are intellectual ina fa educated wasu na ganin suna da wayewa suna ganin wasu wanda suke abuwa sun zama kaman wawaye sai duk abin da aka ce sai su yi kawai ba za ka yi tambaya ba ba za ka ga ba gano hikim mutum yana ta wani abin nan sai an je lahira sai ga shi da yake ganin shine wayayye yana da philosophy ya iya kaza sai lahira sai ga wayancan da ake ganin wawayen suna ta wucewa shi kuma sai ga an baram da shi an kama shi wayan shi ya zama asara a gare shi shine yawmut tagabun ina fatan fahimta haka lahira Allah ba mu labari za su kunna na udduhum min al-ashrar ma lana la nara rijalan kunna na udduhum min al-ashrar attakhadnahum sikhriyan am zagadhum al-absar kullun haka ake tafiya da wanda suke da za su ba annabawa sau da kafa da wanda suke ganin su suna da nasu tunanin za su dan turje haka ake tafiya wannan suna rena wannan wasu kuma sun yi da su bi sai an je lahira sai ka ga cewa waɗannan an ware su wannan an ware su wancan masu wayan da masu tunani da masu ilimi sai ga an jefa su wuta wannan suka cire nasu wayan suka haƙura suka bi manzan Allah sai gaba annaba sai ga an aljanna da su ina fatan fahimci wannan abu amma wata tambayar za ga aikin banza ce malam kun gani isa ka duba irin wani abu wani wai cikin magabata cikin mu'tazilawa ya kan hadisin annabi yana cewa idan sai kaza ahadukum min nawmi fala ya fala ya gasili da fal yadayhi ko qabla an yudkhila ma fi ina fa inna la yadri ayna batat duhu wai sai kilkice da dariya a ah, ta malam to ni da hannu a kuma tuna ya kwana in ji shi fa wai shi ya san da hannun shi ya kwana saboda izgilanci da mene da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan izgilanci ne abin da ke kan shi din da ya ce shi musulmi ne annabi ya faɗa haka eh me ake so da kai shine ka je ka wanke hannun ka tashi kafin ka fara mu'amala da hannun naka cewa baka san inda hannun ya kwana ba in ma ce an annabi cewa kullun ka kwanta bacci sai an sara hannun ya je yawo ya dawo dole ne kai dan kai musulmi ne balantana abin nan to amma kuma critical in ka kalla sai ga eh abin da annabi faɗa haka ke faruwa ka je wajen da karta ke kwana a waje ka gani kana leƙa sai ga hannun shi a cikin matse matse yana ta soshe soshe wani kuma wallahi a ɗuwewan shi za ga yana wajen kashi yana kwakula yana ƙaiƙayi ko ba haka bane ba wani kuma hannun shi ya jefa can watakila kaza ta ta ko wani abu mai cuta ta ta kame hannu bai sani ba ko tsaka ta zo ta mai tofi bai sani ba ko ya je kama wani abu hannun shi yana yawo dole hannu yawo yake yi ashe abin da annabi faɗa abu ne ma kamar miracles ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an kalla ina fata an fahimci wani abu so amma saboda datti ni shi na ganin ya isa yana da tunani ya zauna kwallon shi sai zama ba zai iya amsar shirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi sa mu 'yan salafiya mun ji daɗi da mutane suke ce mana yan mun ga hadisi alhamdulillah ba shakka in mun ga hadisin manzan Allah ka'in da na'in alal aini war ra'as za mu aiki da shi wallahi in duk kowa ya ce ba zai aiki shi mu za mu aiki da shi shi sa kun ga a masallacin mu na na'in salafiya ko da darul hadis ko mu duk wata sunna tabbata za mu aiki da ita ina fatan fahimta ba wani ɗarɗar duk inda muke annabi ya ce ka za mu yadda da shi kuma za mu yi aiki da wannan abin da annabi ya faɗa ina fatan fahimta mutum ne da Allah ya ce wa in tuɗi ohu ta hatadu idan kuka yi masa biyayya kun gama shiriwa wa ma Allah rasul ilal balagul mubin ina fatan fahimta mutum ne da Allah ya ce mana laha wa atiur rasulullah yanda zaka Allah bi haka Allah ce kai mai biyayya ina fatan fahimta dalilai da suka yi ƙur'ani na nuna wajaucin biya ga manzan Allah suna nan wanda suka ce kuma kar a saba masa suna nan masu yawa wa Khalifu na an amurhi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim Allah ce a hir ma saba mashi ya ce ai kaza su ce ba za su yi ba wallahi masifa za ta same su ko azaba mai raɗaɗi fitina ta same su Amar bin Hambali ce fitina shine kafirci ina fatan fahimta Allah da shi kyauta don haka ba magana wani tantancewa in dai manzon Allah ya faɗa to wajibi ne mai bi wannan lamari don haka sa zobe jama'a wa'annan su ne sunna da ake sawa kuma sa zobe yana daga cikin ado da musunci da asatin da annabi na sawa al-imam ibn qayyim al-jawziya cikin zadul ma'at cikin dibbin nabawi ya kawo cewa fa'idoji da ake samu a game da menene sa zobe musamman zobe na azurfa kun gane amma kun san an hana sa zoben zinari ga maza kun fahimta ba yadda aka sa zoben zinari ya ce zoben azurfa yana da fa'idoji ya lissafo su wanda ba zan itina sin ba daga ciki ce yana daga cin abin da yake yana da wani azurfa tana da wani khasiya tana da wani me zan ce da shi kenan magana ɗisu wani magana ɗisu wanda yana daga cin yana ƙarfafa zuciya magana ɗisu da ke cin azurfa yana sa mutum yana da dakakken zuciya sannan ya ce kuma tattalin arziki ne kana tafiya sai kuɗi suka yanke maka sai ka ci ka ce malam nawa sai zobe na ina fatan fahimta to da dai fa'idoji da ya kawo don haka ya halasa amma ba a sa zoben karfe black iron ba a sa shi annabi ya haramta ina fatan fahimta za ka isa dai azurfa gwargwadon abin nan tagulla za ka isawa amma ba sa bakin karfe ko na zinare ba jama'a na fata an fahimci wani abun a kuma wannan hannayen sannan akwai wani abu da ke faruwa wasu wanda ba su san addini ba game da zobe sai ka samu wani ya sa zobe a nan to sa zobe a babban ɗan yatsa in kai dolo ne baka sani ba kawai ka ɗauka gayu ne yana da wani implication fa a halin da muke ciki yanzu ishara yake wacewa kai kana da aure wato kana da miji namiji wato 'yan luwaɗi suna amfani da wannan in mutum ya sa zobe a wannan hannun yana rataye jaka a baya misali wato shi yana da miji amma shi dan makaranta ne ina fatan fahimta in kuma bai da miji sai sa a wannan dan yatsan dan ali ina fatan kun fahimta dukkan wani science ne da suke amfani da shi matasa kun fi da sauran abin ku taya mu ko ba haka ba eh shi zaka za ka sun sa zobe a namiji yana da wato dan luwadi ne shi da wannan hatta wasu ɗinke-ɗinke da ake matasa sai ga mutum ya ɗauka kawai shi sa ba na saurin zargin mutum na ganshi da wannan abun dan wani kawai yana yi a bisa yayi ne bai ma san me yake yi ba kamar 'yan mata ne sai ga mace ta yi ado sai ta sai ta abin nan ta sa lalle a nan ankul ɗinta nan sai ga ta kewaye lalle a nan wajen nan ta yi wani ta zuba sai ta kewaya shi a ina daidai nan wajen su asalin masu yin wannan suna da manufa shine cewa wadda take wani lesbians ce yan maɗugo ce kenan daga cin alamun kenan na maɗuganci shine wannan abin sai a yi wannan abin su ma daga cikin sa zuwa bai din shi ma duk maɗuganci ne sa a hana ɗin na wannan din kun fahimta ko kuma wadda to in ka ga mace ta sa sarƙa a wannan wajen to da wahala ta kubuta daga cikin lesbianism din ina fatan fahimta to duk alamu ne sai kan ga ganewa in kin yi kawa ki ganta da wannan abin sai ki gane to wannan inda ta nufa kuma ko bata wannan abin da duk wanda ka gani kaga ta shiga cin zargi ina fatan fahimci wannan abu Allah ya sciences din suna dewa na lesbian da yan luwadi din duk suna nan kuma ya kamata mutane su sani don kuma cewa sharrin waɗannan abubuwa din kana da yarinya a gida sai wata malamar ta tanga zaka kai ba baby eh, tana tarungumanta in da ne zaune lafiya ake sai a ce eh Allah ya hada jinin su. amma yanzu ta canza ba irin wacan bace ai baby ya kamata kwana a gidana kai kuma kana ganin ai malamata ce ko kuma sister ce ko kuma friends ce abin nan abubuwan da ba dai darasin da muke ba kenan watan da za a kalli wannan matsala insha Allah wa alaikum salam wannan da za mm. da yana ƙara yana bayyana ɗaukar hankalin mazaje ba wannan ta fuskar shari'a kenan wannan kuma wani abin suka shigo da shi ga abin nan ɗin kuma ina fatan fahimta ka san duk abin zai ɗauki hankalin maza ana hana mata yin sa wallahu musta'an ku bari wata ran za mu magana kan su wa'annan lesbians da 'yan luwaɗi ɗin nan a bayani a tona asirinsu a fayyace ire-irensu don kaka bari a zo a maka wakaci waka tashi Allah ka tsare mu ka tsare mana zira maza da mata sauran 'ya'yan musulmi ke fama da wannan matsalar maza da mata Allah ka masu magar matsalar ka azurta su da tuba da bar laifukan da suke yi Allah ka cusa musu tsoronka a su Imam Bukhari Imam Muslim ke cewa haddasa ni mun gama da shi ko yawwa مسلم قال حدثني حجاج ابن الشاعر قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا سعيد ابن ربيع قال حدثنا قرة ابن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيس خاتمه في يده من فضة malam cewa haddathani hajjaj bin sha'ir malam hajjaj dan sha'ir ya ba mu hadisi قال حدثنا أبو زيد يتي أبو زيد يا بام حديثي سننسى سعيد ابن ربيع قال حدثنا قرة ابن خالد قرة أن خالد يا بام حديثي أن قتادة دك قتادة أن أنس بن مالك دك أنس بن مالك رضي الله عنه الله قال مسجد قال يتي نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى من زن الله إراد أمين الله سبت أغريشي lailatan wani dare hatta da qaribun min nisfin laili har sai da kusan rabin dare yayi ja'a thumma ja'a sai manzo Allah zo fa salla ya mana salla thumma aqbala alaina biwajhihi sannan manzo Allah ya fuskance mu da fuskarsa fa ka'annama anzuru ila wabisi khatimihi a yanzu haka nake magana ina kallon kamar ga ina kallon hasken wato zoban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi yadi a hannunsa min fiddatin wanda an mai wannan zobe ne daga a cikin azurfa jama'an fahimta ko kuma shi wannan zobe din a cikin an mai rubutu rubutun shine muhammadun rasulullah sai zama zoben shine kuma stamp din manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka rubuta leta za a kai diplomatic abin nan message haka idan za a kai sai in aka rubuta haka aka rubuta sai kawo wannan zoben sai manna haka gem a dauko da a dangwala shine abin nan yake da suna stamp ɗin Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai yanzu a ce ba mu sani waɗannan zoben ya aka da su ko suna hannun tura ko suna hannun musulmi wallahi alam akwai wasu abubuwa don suna na ƙasar saudiya a hannun saudiya amma ka kumanta sabai da yawa wasu bar garuruwa haka akwai gashi na manzan Allah sun aje suna nan abubuwa dai wallahi alam musulmi dai mun bacci an fi ƙarfin mu kirkiri an kwashe arzikin mu an gudu da shi tura mulkin mallaka ko kuma ba yadda za mu dawo da abin nan yanzu sai dai Allah sai dai taimakon Allah Allah sa mu dace da dai za a samu za ka so ka ga koda wannan zoben a rayuwarka dai yau ga zoben manzon Allah ka gani sallallahu alaihi wasallama malam ce wa haddathani abdullahi ibn sabbahin al-attar قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه malai ce haddathani abla bin sabbahin abla dan sabbah ya ba mu hadisi al kuma al duk sunan shi ne Abdullahi dan sabbah sunan babansa al-attar me mana attar malam mai turare ina fatan fahimta eh attar shine malam mai turare kenan sukan ce hannat kuma shi ma duk malami turare ne sai dai wancan na shafa wannan kuma kamar kun san akwai turaren da ake shafa kamar mai haka kun gane kamar inda sun fi irin wannan abun ko wannan kuma za ka sa yana tashi haka dukansu dai tirani wancan hannad wannan attar duk abu ɗaya ne حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي يا بام حديثي الحنفي با دم مذهب الحنفية با دم مني قبيلة بنو حنيفة قبيلة الكذاب هم to akan ce mutum in ɗan ƙabilar sai ya ce alhanafi da haka kana buƙatar ka gangance a cikin karatu in an ce alfunanu alhanafi nisba ce zuwa ga mazhaba ko ko nisba ce zuwa ga mene zuwa ƙabilarsa wani lokacin bil za zaka iya gane cewa wannan tabi'i ne to a lokacin ba establish din mazhabar hanafiya ba ta kuna kun bince abin ko yace qala haddasa qurra bi hadha al isnadi qurra ya ba mu hadisi da irin wancan isnadi gabata walam lam yadhkur sai dai a tashi riwayar anan bai ce summa aqbala alaina bi wajhihi ba bai ce manzon Allah fuskanto mu da fuskarsa ba malam shi qala haddathana abu amir al-ash'ari wa abu quraib qala haddathana abu usama an buraidin an abi burda an abi musa radiyallahu anhu qala kuntu ana wa ashabi alladhina qadimu ma iya fi safinati نزولا في بقيع أبو طحانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة ثم بحار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا ندري أي الكلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا فرحين bima sami'na min rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muslim yace haddathana abu amir al-ash'ari abu amir al-ash'ari ya ba mu hadisi shi ma kamar irin wancan al-ash'ari yakan zama nisba zuwa ga mazhabin ash'ariyanci yakan zama kuma nisba zuwa ga kabila ta ash'ariyawa kun fahimta to wannan zahirin ash'ariyancin nashi ba na waccan mazhaba din bane yawa dan lokacin ma ba amma establishing wannan mazhaba din ba ita ma wa abu kuraibin da malam abu kuraib sun ba mu hadisi kala su bin suka ce haddasana abu usama abu usama ya ba mu hadisi shi kuma an buraidin daga buraidin an abi burda daga abu burda an abi musa radiyallahu anhu daga sahabi abu musa allah kara masa yarda kala ya ce kuntu ana wa ashabi alladhina qadimu ma iya fi safina na kasance ni da abokan tafiyata allazina qadimu ma iya fi safina waɗanda suka iso tare da ni a cikin jirgin ruwa kun fahimta abin da ya faru sanda abu musa ya ji labarin musulunci ya to za su musulunta zuga suka kabila a ash'ariyawa din da suka to a cikin jirgin ruwa daga yamen kenan ana tafiya ana tafiya sun tunkar za su je makka kun fahimci abin ko kabla hijira sai zama iska ta kaɗa su ba ta mai da su ko ina ba sai ina sai habasha to suka je habasha suka yi sa'a da jafar na can a lokacin da shida waɗanda suka hijira sai zama abu musa da shi da mutanensa sun zauna ina a can garin habasha da su jafar suna addinin musulunci ina fata kun fahimta to bayan shekara ta bakwai bayan an gama yakin khaibara sai jafar ya so zai taso kuma ya dawo garin madina sai suka to da shi da su jafar da shi mutanen kabilarsa suka sauka a garin madina bayan an gama yakin bara kun gane karatun ya ce kuntu ana wa ashabil ladina qadimu ma iya fi safina na kasance ni kaina da abokan tafiyata wadda muka tawo a cikin jirgin ruwan nan ya kada mu nuzulan fi baqi abu dahan muna mun sauka mun yada zango annuzul shine yada zango fi baqiya in an ce baqiya shine fili yake mai fadi amma akwai shuke-shuke a cikin sa haka butaha na butaha sunan wani waje ne shi ma a garin Madina amma can wajen gari wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Madina alhalin manzon Allah shi kuma yana zaune a cikin garin Madina mu muna waje kenan fa kana tawana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda kulli salatin kullu lailatin nafar kaga na hau kenan wa kana asalin da karatun yake shine wa kafa kana yatanawalu nafrun ma'ana nafur shine fa'ilin yatanawalu din nan sai zama wasu bangaren jama'a daga cikin mu suna bayayyeniya tanaw shine wannan yaje yau gobe wannan yaje je kun gane suna tanawu cikin su ma'ana yatanawalu rasulullahi ma'ana ana samun exchange a cikinmu ko na kullum za a samu su bangare a ce yau ku za ku je kuna fahimta fasar wajen kullum za a samu su bangare su ku za ku je kulla salatin kulla salatin isha duk sanda za a yi sallar isha sai a ce to yau su wani ne yake da ton su ne su za su je Allah sa kun fahimta qala abu musa sai abu musa ya ce fawafaqna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai mu tenuwan mu ta zo sai muka dace da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana wa ashabi ni da abokan tafiyata wanda muke munawaba din kenan tunda ba shi kaɗai bane yace ce wa lahu shugul fi amrihi sanda muka zo muka tada manzan Allah yana da wani abu da ya shagalta da cikin al'amuransa hatta a'tama bis sala har sai da ya wato ya kai sallah cikin duhun dare na ga muku makon da ya gabata al'atama suna mene a zulma kun fahimta har ya kai duhun dare da sallar isha hatta baharar lailu har sai da dare wato ibahar e, malamai sun fassara ba yake cewa hatta baharar lailu har sai da dare yayi duhu kun fahimta wasu kuma suka fassara hatta baharar lailu ai tala'la lailu har sai da dare haske ma'ana lokacin farin wata taurari sun fito kenan in ka lura yanzu da zaka duba gani zaka taurari ba gansu da yawa ba kun gane to amma idan lokacin hasken su ne za ga in so da suka yi yawa za ga dan haske da sanyi ya fito ya faru a gari duk sun fasara ibahara e, lailu ai zahara dawul laili ma'ana bi saboda eh, nujum ko kuma e, bahara shine duhun dare yayi wannan duk malai sun fasara shi yake cewa sun makharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fito fa salla bihim ya masa sallah falamma qada salatahu lokacin da manzon Allah ya gama sallarsa qala liman hadarahu sai ce wanda suka halarci sallah din ala rislikum ku dan saurara an fahimta yace da su ala rislikum ku dan saurara ulimukum in sanar da ku wani abu zai faranta maku rai wa abshiru kuma ina baku bishara anna min ni'matillahi alaikum yana ganaci ni'imar Allah maɗaukacin sarki akan ku annahu laysa minan nasi ahadun yusalli hadhihi sa'a ba wani cikin mutane wanda yake sallah a daidai wannan lokacin ghayrakum ghayrukum in ba ku ba wannan ni'ima Allah ce yi muku ku musulmai kenan mu ma abin ya shafe mu yanzu sai mu gane cewa ni'imar Allah ce qala au qala ku kuma ya ce ma sallaha hadhihi sa'a ahadun ghayrukum ba ba wanda ya sallah a wannan lokaci in ba ku ba la nadari ayyukal ayya kalimataini qala mu dai ba mu sani ba abu Musa wanda kalma ya faɗa mana wanne ne faɗa shin ya ce annahu laysa ahadun minan nasi yusalli hadhi sa'a ne ko kuma ya ce ma salla hadhi sa'a ina fatan fahimta Allah sa mu dace qala abu Musa abu Musa ya ce faraja ana farhina bima sami ina min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai muka fito muna ta farin ciki saboda abin da muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na wannan falala da muka samu ina fata an fahimci wannan abin Allah samu dace wannan shine ƙarshen wannan hadisi kuma kamar da aka ji yana da falaloli a cikinsa cewa aikin ibada in ka samu to abu ne na abin kai alfahari da shi kamar da Allah ce ya qul fi bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una falal Allah da rahamarsa shi ya kamata su farin ciki da ita khairun mimma yajma'una fiye da abin da suke tarawa abin tarin duniya in za ka yi farin ciki a kan shi to idan ka samu wani aiki na alkhairi to kai farin ciki da shi fiye da haka din shine fadlullah risalar da aka aiko manzon Allah aka aiko gare mu muke samu wani alkhairi din dokoki da muke samu sallah azumi zakka da wa'annan abubuwa din shi yafi kamata mai farin ciki mu ji daɗi da su fiye da samun duniya da ake yi a haka za kunna haka muke wannan rayuwar malam in ka ga mutum na farin ciki malam dala sun zo crypto coins din shi sun nuna kenan ko eh crypto coins ake cewa ko eh yau kirto karansi ko yau mutuna ta murna kai yau kuɗi na sun kai kaza kai Allah kyauta ba wani abu kawai a sama baka ganshi ba malam ina da jari ina da unit kaza ka siya kaza yanzu kuɗin sun kai kaza wane bil miliyan kaza ya samu kaji yara suna ta shirme malam da ma noma ka je ka koya fi maka wannan cryptocurrency din ko wata sana'a da ya fi maka wannan abun tsakanin da Allah me kake siya cikin cryptocurrency hmm? me kake siya ai dai zaka sai wani ka ga na gani ko ka sa can hana bai'ul majhuli ko abinda baka sani ba baka da kuma iko ko kuma ka sai da abinda baka da ikon ba da shi ka je ka sai wani abu kawai shikenan sai ga yara suna ta murna sun rike da waya kyakkyakkyakkyakkyar kullum wuni a waje kaza classic currency wane ne currency da ana ta lissafi farashin wannan kaza farashin wannan kaza sun yi yaudare ku sai ce wallahi wani ya samu miliyan ɗari fa gashi ya sai mota ya sai gida ya sa ana haka mana ba nau'i ne wadara ba dama haka kurin kawai kowa ya ta saya bai samu ko ci ba za a ci da sayan kirito currency din ai dama sai sun dan san muku a samu kamar mutum nawa an dan barbada masa kamar anan tudu ko sai a dan barbada yara kamar guda goma wani ya samu miliyan goma ka ya ga duk an shiga to sai sun mai da wannan miliyoyin da suka a cikin ku kawai rana sai wani ce maka ai shi yanzu ya ma cire hannun jarin shi ya fasa sai a ce to hannun jarin kirto ya sauka ina fatan fahimta sai ga kawai duk kun zama kun yi asara ina fatan fahimta to kaga mutane suna farin ciki da samun duniya amma wallahi yau a ce ka samu ka tashi ka yi kiyamu lailar ka a uku hudu biyar to abu ne da bai kamata a ce ka tashi gari kana bakin ciki ba abun farin ciki ne a rayuwa don kaya guzarin lahira yau ka samu ka kanta izo shida ko izo biyu abun farin ciki ne shi sa abu musa da annabi ga masa ai wannan jiran da kuka yi na sallah kuna cikin sallah ne yace faraja ana farhin muka dawo muna ta murna da wannan alkhairi da annabi faɗa a gare mu Allah dai samu dace za mu ja burki anan insha Allah ta'ala in Allah kai mu gobe sai mu tashi da irin muka tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana Allah ka haske kabarin mala albani Allah ka albarka cikin dukkan abin da ya bari zira'a da mata da kuma makaranta da da'awa da bari Allah ka sa albarka Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka haɗa mu da shi da su da sauran mutanen kirki annabawa da siddiƙai da shuhada da salihi na ranar alkiyama Allah ka ba mu aljannar firdausi ya Allah اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا بين معصيتك ومن bi ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا